assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba goma ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari uku dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan june shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali a shatari allah ya saka mai da alkhairi bari ku ji wata hikima da ya sa a nan malam yake cewa a ka'idar shi'a al'isna a shari'a waɗannan shi'an sun fi kowace shi'a yawa a duniya ita wannan shi'ar tana da gwamnati mai karfi a duniya littattafan wannan shi'an su ne suka yada ko'ina sannan ita wannan shi'an ita ce a najeriya ita ce a iran ita ce a mafi yawanci to aƙidin da muke karantawa mu ce kaza a nan mu ce kaza aƙidin su zagzake ne an gane da duk waɗannan da suke ƙaryen yanzu cewa ai su ba ruwansa da zazzaki ƙarya ne ta ƙiya ce duk tafiyansu ɗaya sai dai kawai in sun ce suna da matsala na leadership domin yadda an gane wannan amma ƙidan uwarta ɗaya ubanta ɗaya kuma manufan da shi wannan yake shine manufansu su ma sau dama tarihin shi abin da ya nuna kenan domin tun san da oga kwata-kwata nasu abdullahi dan ubayi dan salul eh, abdullahi dan saba ya gina abin da ya gina haka abin da yake ta tafiya na haifar da fitina da hautsini tsakanin al'umma da lalata addini da gurbata shi ina son duk waɗannan abubuwan da nake yau ta muku su ku ɗauke su a matsayin maimai so nake zauna a tunaninka kamar yadda hausan da kake ko yaren da kake zauna a tunaninka ta yadda duk yadda bayani ya tashi za ka tabbatarwa wanda kake ma bayani wannan fa shine madaran aƙidin mutanen nan in sun ce a'a sai mu ce da kai da malamanka ke gaba kuma ni za ka yi matakiya za ka iya samun ba ƙauyen da waɗannan abubuwan bai kai a gaya mashi ba bai kai a gaya mashi ana tafi a hankali ne za a gaya mashi kuma za ga 'yan bida tun salon yaɗa bida su iri ɗaya ce farko al'amari abin da za su gaya ma mutane za su yi daban idan abin ya kai tsakiya kuma sai a gaba abin ya canza in ya ta san kai karshe sai ga yana ta canzawa alu suna ne yadda suke abunsu tun farko har karshe haka za gansu iri ɗaya Allah shi kyauta to yau za mu tashi tambaya ta goma mala yake cewa ta ta'ammulu ma'akum na ta ko nu'ammilu ma'akum nu'ammilu minkum mala ce nu'ammil muna bukata minkum daga wajenku ku gafarallahu lakum allah ya gafarta muku aga uslubul azma ne mali amfani da shi yana son ya koya maka in za ka yi magana da malamin ka ko wani babba karka ce ina son kaiman sai ka ce alagawatu malam ina son kaiman in gano wannan girmamawa ce kamar allah in ya tashi abu sai ce na hannu mu ba zai ce ni ba in za a magana da wani mai daraja ba za a ce kai ba sai a ce mai ku shi ne ce nu'ammilu minkum ala gafata malam muna bukata daga wajenku gafarallahu lakum allah ya gafarta muku talhisan mu'taqadi yohe shi'a ku dan takaita mana bayani a dunkula na wannan aƙida na yan shi'a haula wujudi tahrif wa tanaqqusi wa ziyada fil qur'an karkashin wannan muguwar aƙida tasu da cewa wai an samar da canje-canje da rage-rage da kare-kare a cikin alkur'ani to abin da muke so algawa malam wannan bayani na bayan mun ji mun gamsu amma ya yi tsawo a dunkule mana bayanin waje ɗaya abin da muke so kenan kun gane abin da malam ya ce a yi yanzu a nan ba maimaitawa za mu yi ba ko wasu abubuwan da ba faɗi a baya ba amma wajen takaita za ka ji an faɗe su sannan dan a koya maka in za ku tattauna da wani dan shi'a ko to ka san irin maganganun da za ka yi ka san lokacin da kuke da shi kar ya zama an baka minti goma sha biyar an bashi minti goma sha biyar ka zo na kai ta karanto abubuwa kafin ka kai mahallin hidin sha biyar din ta ciki an gane za ku yadda kai ya ake takaita magana inda maganan zai ba da fa'ida an gane na ji wani mukabala da aka yi da wani ɗan shi'a da wasu ahalus sunna dan an sai tambayi ahalus sunnan cewa bayan annabi waye khalifa eh na tambaye ku bayan annabi waye khalifa haka ya kamata kawai ahalus sunna ya gaya mashi abubakar ne sai ya shuru ji zai ce next sai ahalus sunnan kosawa ya bayani zai ce a cikin littafin ku waje kaza waje kaza ku kaza kuka ce ya ba shi ansa duk da ya gama sai dan shi ya ce kai ba fa abin nan tambaye ka kenan ba wane ne khalifa bayan annabi ji ne yadda ka san a ce yanzu ake kawai shige cikin kasa din ci abubakar ne an ba da ansa ko ba bayar ba kaga a takaice sai kai shiru ka ce na baka ansa in ya ce ya aka yi abubakar ya zama khalifa sai ce ai haka aka yi dalili na ko na ce shine fatima ne lokacin da ta tashi neman gadanta sai ta tafi gidan khalifa ta ce ba ta inda ali ne khalifa yana ɗaki za ta ci to bani an gane amma ta san mijinta ba khalifa ba ne ita fatima ta sani sai ta tafi wajen khalifa in ko yanzu ba ka yi da khalifancin abubakar bato to daidai yake da kin yadda da fatimatu zahara in ga kuskurantar da wanda yake ganin abubakar shine khalifa to kana kuskurantar da fahimtar fatima ta zahara ga reni ya shiga tsakanin kai da ita nan dama an gaya mana ba ku kaunan fatima domin gashi abin da ta yadda da shi jama'a kunji ji yana kokarin zai masa mun gano wannan da kyau ku to sai ga yanzu madadin ya kara tambaya na gaba madadin ya kara barazana yanzu ka aje shi a mawkifu difa yanzu dole ya kokarin nemo makaman kare kanshi a'a ni ho ban ce ban yadda ba kace a'a to yanzu kana da ja ai Fatima ta yadda Abubakar khalifa ne yanzu kai kai da khalifa ne jama'a ya bada ansa kowa ya ji kai kai da khalifa ne kuma ka rantse kai da ba ta kiya ba <laughs> kun gano wannan da kyau ku ka so da dama annabi yayi wani hadisi mutane ba sa fahimta da ya ce la ta tamannu liqa al aduwi yi gorin haduwa da makiya wasu al'afiya kar yi gurin wai wani ka zo mi muƙabala an ka isa kai ka san abin da zai faɗa ka san ka san abin da zai zo da shi eh amma fa in ka san baka shirya ba ko tun warkar ka nema amma abin ya faɗo to ka nemi taimakon allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wanda ustaza a garin nan shi dan dariƙa ne mashirmanci kawai ya je karanto wasu maganganu a tarihi wanda ya kasa haɗa gabansu da bayansu yana bi masallatan ahal sunna wajen malaman ahal sunna akan cewa a zo a haɗu a haɗa masallaci a rika sallah tsakanin ahal sunna da 'yan bida'a kun saboda misali ɗaya da yake kawowa gashi ibn hajarin ya kawo a cikin littafin shi ɗaya daga cikin takadare wanda har ya yi da'awan shi annabi ne ƙarshe ya yi da'awan shi allah ne muhtar ibn abi ubaid as-sakafi kuma ga sahabbai na bin shi sallah a haka ya gigita mutane cikin zariya fa da wannan fa har ya samu wasu daga cikin ustazai ahalu sunna suna raka shi yana yada wannan batan kuma ana goyon bayan shi akan batan to daga cikin waɗanda ake ganin in sun ansa wannan kira nashi to kiran zai samu ta goma shi aka ce da ni ciki yawan ko kafa ya taho waje na siyar rashin sa'a ni na san muhtar ibn abi ubaid as-sakafi kuma na san tarihin wajen duka saboda in mutum bai goge a tarihi ba da awa ma wahala sai ta yi na gaya maka yana zuwa ya kawo wannan abin sai ce kunan dukun yadda don in gane suna da saiti ko wawaye ne mun gano wannan kasan shi dan wawawan lokaci idan shi rufe rufewa yake ya ta yin abubuwa ya kasa ganewa har a waye gari wawa ya zo saka cikin wauta saboda shi ma wawa ne yana sanya wawo shi abin da ba nashi ba mun gano to suka ce wala su sun yadda sun gamu su har ma sun fara bin yan dariƙa sallah na ce masha Allah na ce amma ni ha'a mutu ba zan bu ba a ah, malam ka ji bayanan na ce to in ji ya kawo bayanan duka da ya gama sai ce amma ku shashashe ne da ya kawo muku wannan photocopy yake ta muku kun koma cikin littattafan kun duba suka ce a to ya mun yadda da shi ce to ni kuma ban yadda da shi ba sai ce photocopy da kike karanta ban in karanta da kaina sai ce a aika idan ce to karya kake to barin maka bayani da ka inda ba ka ban karanta ba na ce muhtar ibn abi ubai tabi'i ne ba sahabi ba ne a zangon shi na farko na rayuwan shi mutumin kirki ne yana tare da sahabbai har ya auri 'yan ƙya na ƙanwan sayidina umar kuma suka ce 'yar ƙanin shi ne ya aura ana nan a mutumin kirki yake har umar ko usman ma sun naɗa shi mukami ya rike wani gari to bayan rasuwan sahabbai usman ma an kashe shi alma an kashe shi har zuwa shekara ta 61 bayan hijira da aka kashe sayyidina husaini abubuwa suka rincaɓe abubuwa suka ƙara lalacewa muktar sai ya fusata sai ya tafi kufa ya tattara mutane da ninyan cewa za su aje a kwato jinin husaini ga waɗanda suka kashe shi ya rika bin duk wanda ake zargi na kashewa to jama'a sai suka taru a bayan shi da yawa mun gano wannan da kyau ko sai giyan mulki ta motso ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka sa akwai giyan mulkin da za ta motso ka ka ji kana zabara kana zabara to akwai zaburan da in kai ka yi a hankali don za ka zaburo abin da zai haifar maka da matsala an gane wannan da kyau ko yanzu misali idan shugaban karamar hukuma yana jin giyan mulki na zaburo mai ya kamata ya zabura akan gwamnan jiha ka sha mamaki wallahi to kawai muktar sai ya rika cewa wai ana mai wahayi abin da nake wahayi ne daga nan kawai sai ya bata sai koma ya da'awan annabta daga nan ya bata ya da'awan me allantaka na ce shin sanda sahabbai suka biye sallah a wancan lokacin da yake mutumin kirki ne ko a lokacin da ya lalace kafarta yanzu sai ya shuru ya sakaci sai na fib na fisge fotokobin da ke hannun shi sai na ba ɗaya daga cikin waɗannan 'yan wawan na wancan lokacin ba na wannan lokacin ba domin sun zo su wawo shi kafin ahalu sunna ne ce karanta da ya karanta sai ga bayanan da nake karantawa a ciki nan suka koma daban-daban kowa ya hau mashin ɗin shi da haka aka lalata wa'azin nashi da yake har yau bai ƙara tasowa ba har yau kuma wannan abin ina tunanin mun yi shi wajen 2001 ko 2002 amma mutane su yin abin da to a nan talhisin matsalan ne za a yi mana a nan yadda kaga dogon katuna wajen shafi 20 fannin amma kalli yadda na takaita maka shi a ƙasa da minti goma to haka ne za a yi mana talhisin wancan abin da muke kusan kwana goma yau muna karantawa to za a makalle maka shi a ture maka shi